Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad da halar dukansu a zangon FM. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa mai kuɗin nan Muhammadu Indimi ya mayar da martani akan zarginsa da taimakon waje alhali ga cikin gida bai koshi ba. Sai kuma karar da aka kai Yunus Yello wanda ake zargi da sace wata yariya ga jihar Bayelsa. Kana muna ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda da sakon da ku masu sauro kuka aiko mana. amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar ISIS ke ƙara yada jijiyoyin tasassar da suka hada da kudu maso gabashin Asiya da wasu sassan ƙasar Rasha da kuma Afirka, kamar yadda rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekara-shekara ya bayyana. rahoton ya ci gaba da cewa yayin da kungiyoyi kamar al da boko haram da al-shabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta al'amura isis tana ci gaba da zama babbar barazana a duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa da ƙarfi a siriya da kuma iraki rahoton ya ci gaba da cewa ko da shike karfin mayakan kungiyar ya ragu a wani lokaci bara duk da haka yan yakin sa kan kungiyar sun lallaba sun kai jerin wasu hare-hare a wasu wurare da suka da faransa da kuma turkiya hakanan rahoton na ma'aikatar harkokin wajen amurkan ya ci gaba da cewa isis ta yi karfi a libya kuma ta kafa rasa a kasashen afghanistan da pakistan da kuma nigeria ma'aikatar harkokin wajen amurka tana ayyana kungiyoyi daban-daban har 60 a zaman kungiyoyin 'yan ta'adda a rahoton nata na shekara-shekara hakanan tana ambaton kasashe da take kallon su a zaman waɗanda suke hana ruwa gudu a fafatawa da ake da ta'addanci a sudan ta kudu shugaba salwaki da mataimakin shugaban kasa na farko kuma tsohon marugun 'yan tawaye rick macha da kuma mataimakin shugaban kasa james wani iga sun gana a cikin wannan mako domin su tattauna kan batutuwan da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar sulhu da suka amince da shi mukaddashin sakataren a kwamitin kasar mai kula da yaɗa labarai william ezekiel ya ce shugabannin uku sun tattauna kan batun kwance damara a juba babban birnin kasar batun wurare da ake tunani domin barikin dakaru daga bangaren adawa a sassan kasar uku da kuma takaddama kan jihohi 28 da shugaba ki ya kirkiro a raddin kansa bara ezekiel ce shugabannin za su kirkiro da wani kwamiti da zai yi nazarin jihohin da ake kudirin waɗanda duka sassan suka yarda da shi ana sa ran kwamitin zai miƙa rahotonsa cikin kwanaki 30 da shawarwarinsa akan yawan jihohi da kuma iyakokinsu kwamitin zai kunshi wakilai goma sha biyar ciki har da wakilin kasashen duniya uku amurka da ingila da kuma norway kasashen tanzania da afirka ta kudu su ma za su ba da wakilansu biyu Mrs. Hillary Clinton wacce take kan gaba takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat ta kira abokin kara wata na jam'iyyar Republican Donald Trump da cewa bai cancanci shugabancin Amurka ba kuma mutum ne da ke cike da hadari ta faɗi haka ne a wani jawabi kan harkokin waje mai tsanani da ta gabatar jiya alhamis a birnin san diego na jihar california ba shi da kan gado bai dace da rike mukamin da yake buƙatar ilimi da natsuwa aiki da ke tattar da matukar nauyi in ji madam hillary wannan ba mutum ba ne har abada da zai rike ikon amfani da makaman nukiliya hillary clinton ta ci gaba da cewa trump bai san amurka ba balle duniya ba ba wata ce ba abin mamaki bane idan Trump ya jefa mu cikin yaƙi domin kawai wani ya caccake shi ganin mutum ne da ba shi da juriya Trump wadda kamar dama yana dakon jawabin nata ne ya soki abokiyar takarar tasa ta jam'iyyar Democrat a dandalin Twitter yana cewa Hillary dai a zaman wacce ba ta da gaskiya ne ya ci gaba da cewa wacce zan kira Hillary makaryaciya tana shirin za ta ga matsayi na kan harkokin waje ya rubuta. Clinton ta nuna kwarewanta ta wato tun tana uwar gidan shugaban kasa ta zama senata kuma ta zama sakatariyar harkokin wajen Amurka ta ce shugabancinta zai samar da diplomasiyar da Amurka ke bukata domin dorewa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a somalia jami'an kasar sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar da su kai hari akan wani sanannen hotel a mogadishu babban birnin kasar ranar laraba wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu daga farmakin zuwa 24 ministan tsaron ƙasar abdulrasak umar muhammad ya gaya wa murya amurka cewa jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigan uku lokacin da suka yi musayan wuta a safiyar jiya alhamis a otal ɗin da ake kira ambasada suka kubutar da mutane 57 da 'yan bindigan suka yi garkuwa da su harin da aka yi a daren laraba daga bisani 'yan bindigan suka shiga hotel din suka yi buɗe wuta ƙungiyar al ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta ce ta auna hotel din ne domin jami'an gwamnatin ƙasar suna yawan amfani da wannan hotel harin da ƙungiyar ta kai ranar laraba ta kai shi ne sa'o'i bayan da jami'an ƙasar suka bayyana cewa an kashe wani kwamandan ƙungiyar ta alshabab a matakin da soja ƙasa da ƙasa suka kai a kudancin ƙasar ana zargin wanda aka kashe muhammad mahmud wanda ake zargi a zaman wanda ya kitsa harin da aka kai a kasuwan zamani a kenya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To a cikin 'yan kwanakin nan ne mashahurin ɗan kasuwan nan Muhammadu Indimi sunansa ya jiran giya cikin kafofin sadarwa na zamani akan wani taimako da ake cewa yayi wata jami'a a nan Amurka. Masu kansa ko cewa suke ga jami'o'i a gida Najeriya da yawa da suke neman wannan bukatar amma ya kawo wannan kyautar nan ƙasan waje. Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da wannan ɗan taliki kuma ya fara tambayansa ne ko ya ji da wannan zargi. Wallahi kasan abin ya haɗu da jahilci da hasada ba abin da za ka ce sai dai ka koma ga Allah kuma kasan yau mutanen ƙasanmu abubuwan da ke akwai shine hasada idan ka ce hasada kana da tunanin na kowaye za su shirya wannan maganganu a watsa su? to ai kasar dan adam ba za ka iya sani ba so kuma ka san yau mutanen mu kowa yana gani shi zai iya yi shi ne mutane ma sun ɗauka su ne fa'alu man yurid Allah ko shi ne fa'alu man yurid ba haka ba ya mutum zai ce ga yadda za ka yi ka kashe kuɗinka hakkinka daɗin abun duk abin da ake faɗi ba wanda zai ce kuɗi na ta su sunai arziki ne daga Allah Allah kuma in ya rubuta maka ba wanda ya isa ya hana haka kuma in Allah bai baka ba ba wanda isa ya baka mu yi magana wasu daga cikin abubuwan da suka yi magana a ciki na farko suka ce wai eh, da an ce dala miliyan goma sha hudu ka je ka bai wa amerikawa ko kuma wasu makarantu na amerika amma baka taimakawa gida daga baya aka dawo aka canja alkalin aka ce ai dala dubu ɗari tara ne Me za ka ce game da wannan abubuwan? Eto, eh shi addinin musulunci ya gaya mana yadda za mu tafiyar da mu In ka yi alheri, akwai inda ma aka ce in ka ba da hannun dama karka yadda na hagu ya sani. So, wanda ake yi domin su kuma wanda alheri na ya shafe su, sun sani, kuma Allah ya sani. ko da yake yanzu an zo lokacin da in kayi abu sai ka faɗa har yanzu ni ban yarda da wannan aƙidar da in kayi abu sai ka faɗa ba saboda haka ba za ka so ka yi magana wasu daga cikin ayyukan alheri ko taimako da kake a gida ba to me yasa zan faɗa ai na yi ne dan Allah ba dan mutum ba saboda haka na yi dan Allah kuma Allah yana tare da ni saboda haka masu hasada su je da su ni dai na san Allah shine aloli man yuri mm. sannan wani abu kuma da ke cikin magana shine cewa eh, da aka bar na amerika sai aka ce a najeriya ma ka fi taimaka wa kudanci fiye da arewa wasu ka ce watakila saboda arzikin da kake da shi galibin shi daga can ya fito ta harkar mai ah to yanzu ba mutanen kudu ba ne suka ce ba a yi musu ba kuma sai gashi wanda suka san an yi musu din sun nuna cewa an yi wa kudu fiye da arewa ai arewan ma ana yi kuma allah ya sani kuma wanda aka yi domin su sun sani amma kai dai ba za ka fito ka ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza ba to kuma wannan kuma ni ma na zama kamar su kenan allahu mai duniya da can allahu mai duniya yanzu allahu mai duniya gobe da ba mu da sharran masharanta da ba mu da halin magulmaci to kun ji zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai mana ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawwa na shi ne ka ɓata ka amma abin ai da mamaki to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da kikan bisa inji mutan arewa zan yi kira ku gyara biyanku ke ku yi aure don gidan mijinku ya fi na abubuwanku yola bi da biyayya mazan ku za su yi kishinku san aljanna tana ƙasar kafin mutum kike mai bauta samari yan arewa na dawo kanmu musa sutura mai kyau shigar mu zai wakilci ɗabi'ar mu na zaman banza mu mai da hankula kan aikinmu duk da dai na san matsalar da ke ƙasar mu rabu sassauta wanta ku sa ‘ya'ya makaranta domin su samu haƙƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta yan har muna hakan yankin arewa dole a bibita tana nauyin kushin ko kun wanta ku sa 'ya'ya makaranta domin su samu haƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta idan har muna hakan yakin arewa dole a fifita babu kyau kun kun san fa akwai haƙƙi a kawunan ku ƙara ku duba ta ƙasar mu ba aiki yankin arewa kun ma yarda ta ku taru ku gyara in kun ƙera bana zai gyara ta sata kaza na sayar na sai kashe ina buƙatar amsata kurun gasar tsere gurgu yana faɗin zai lashe ta al'adunmu akwai masu kyau mu dai na aran wauta nasiru mai dan kwanta bora shi yayyo ta buga wato tsumaji ya mu fada dukkanin mai burga kogi ni na san duk matsayin mutum bai kwalfeta wayo to ma lamun gode muhammad nasiru ɗan tsohon kwanta a game da shari'ar da ake wa dan talikin nan da ake zargi da sato yariya daga jihar bayelsa wato yunus yalo an ɗage shari'ar ga mahmud ibrahim kwaye da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kimanin watanni hudu da suka gabata ne aka gurfanar da yunusa ɗahiru da aka fi sani da yalo a gaban babbar kotun tarayya da ke yana guwa fadar gwamnatin jihar bayelsa bisa zargin ya sato ese oruru daga can jihar bayelsa ya kuma ɓoye ta a ƙauyen su na tofa danga da ke karamar hukumar kura a nan jihar kano bayan ɗage shari'ar kusan sau bakwai a ƙarshe dai an fitar da jiya alhamis biyu ga wannan wata na yuni domin masu gabatar da ƙara su fara gabatarwa kotu shaidunsu sai dai a wannan karan ma hakan bata samu ba in ji barista huwaila ibrahim guda daga cikin gungun lauyoyin da ke kare yunusa yalo yau dai da aka je kotu kotu bata zauna ba kwata-kwata bai zauna ba dama abin da za a yi yau inda an zauna sai yau za a fara jin ƙara. kuma cikin bangaren da suka kai kara su ne za su zo su kawo shaidun su adadin shaidun da suke da su za su kawo mana su su suka examine din su kuma za mu cross examine din su idan aka gama sannan kuma su ma mu kuma defense inda mu aka kai mu kuma sai ni namu yanzu haka dai Yunus Sayelo na can a gidan kurkuku da ke birnin yana guwa a jihar Bayelsa amma barista huwaila ibrahim ta ce za su gabatar da takardar neman sassauci kan sharaɗin beli da kotu ta gindaya sharaɗin da ya gindaya kaga ya ce dole ya ba da belin shi amma akan sai mun kawo shi inda za su tsaya masa guda biyu kuma inda za su tsaya masa ya zama na mazaunan bayansa ne ya zamana ɗaya daga cikin su ma'aikacin gwamnati ne wanda ya kai mataki goma sha biyu sannan kuma ɗaya sai ya zama na cewa mai sarautar gargajiya ne kuma da yake shi ma a zaune a bayansa abin da ya mana tsauri a nan shine wannan a ce wai wanda za a kawo su tsaya masa lalle lalle sai mazaunin bayansa in za a kawo mushi a wajen bayelsa ko kano ko abuja ko kaduna ko ina dai ya zama da dai mutum ma'aikacin gwamnati ne yana da ya taka ma mataki in ma mataki na goma sha hudu ne idan a wajen bayelsa yake na za mu iya kawowa. wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka gama gari cewa wannan budurwa ese oruru da ake takaddama a kanta ta haifi ya mace to amma barista audu bula mabukarti da ke cikin rukunin lauyoyi masu ba da kariya ga yalo ya ce har yanzu babu shaida da ta tabbatar cewa yarinyar na da juna biyu bayan yarinyar ta bar kano aka ce tana da ciki daga baya kuma yanzu aka ce ta haihu in muka kaddara yanzu misali cewa gaskiya ne ta haihu to nauyi na farko a bangaren masu gabatar da shari'a shine su su tabbatar wa kotu cewa shine ya yi mata wannan cikin ta haihu idan suka tabbatar wa kotu ta hanyar hujjoji na asibiti cewa dan nashi ne ko ƴar tashi ce to a shirye muke a matsayin mu na lauyoyin shi mu ba shi shawara cewa ya ɗau nauyin yarinyar tunda haka tsarin yake a kotun turawa amma kuma abu na biyu da ya kamata eh, eh, wato dole ne su tabbatar shine domin suna eh, wato suna tuhumarsa ne da cewa ya mata fyaɗe shine su tabbatar da cewa wannan cikin ya shiga ne ta hanyar fyaɗe ba da yardar yarinyar ba idan suka tabbatar da wannan sai kuma su tabbatar da cewa hakan ta faru ne a can jihar bayelsa inda suka tuhume shi ba a kano ba don a kano ne to kotun kano ya kamata a kawo shi kaga kenan duk dai maganar da ake shine ita shari'a tana kallon wanda ake zargi ne da laifi a matsayin wankakke sai an kawo hujjoji barista audu bulama kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu nan yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha tara ga kuma shirin mu na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Malama Hauwa Maina, 'yar wasan fina-finan Hausa. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hiranmu da ita inda na tambaye ta. Shin a sana'a fim ɗin da take yi ta wani fanni ne ta ga ya kamata masu haɗa fim su mai da hankali a kai don faɗakar da al'umma musamman ma mata sai ta ce. to alhamdulillah kin ga kaman ah, na ɗaya muna barin al'adunmu a baya wanda zai yi kyau a ce wani abu mu rika bincike muna gano abubuwan da muke gani ya kamata a ce 'ya'yanmu da jikokinmu sun sani game da ko ƙasarmu ko wani al'adarmu ko da wani abu ne wanda zai zame zai iya zama tarihi a gare su to ya zama ya kamata mu rika yi muna ajiyewa domin in bai mana amfani ba su zai musu amfani nan gaba eh domin shine maganar da ake cewa history mm. domin ai wasu history da muke karanta da muka karanta ko kuma muke karanta zaki ga abubuwa ne da suka faru wanda mu tun kakannin kakannin kakannin mu to in ba a samu da ba a samu wanda suka rubuta ba kin ga damu ba mu san da su ba to shi yasa nake son a fina-finan mu mu rika yin wasu abubuwa da muka san 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su karu da shi eh kuma maganin mata kuma eh, akwai program da na fara wanda ake ce makoyi da gwani wanda akan darasi ne ma mata wanda su daina zaman haka su daina zaman banza su rika sana'a komin kankantan shi domin shi ne rufin asirinsu eh ko da mijinki yana da kuɗi ko yaya ne dai ki duka yin sana'an nan wata rana sana'an nan zai miki rana kuma shi kanshi zai mishi rana To malama Hauwa ya kike yi da mahasada da makiya ko masu suka musamman ma waɗanda za su zo ga da ga su gaya miki maganganun da ba su dace ba. To ai shi wanda bai sani ba ba ka faɗa da shi. Mm. Domin idan mutum yanzu ala misali sai kawai ya ji abu sai ya kira ni Hauwa kaza da kaza da kaza kaza ala misali sai kika fara zagi na ko kika fara ba zan ce kala ba zan saurare ki kin hmm. gama eh to zan ce to ai shi ciwon ya mace na ya mace ne tunda kika ji wancan da abin da ya kamata ki man sai ki ce man ki man uzuri sai ki ce hawa na ji kaza na ji kaza menene gaskiyar magana to amma kin ga inda a ce da ta faro zagin sai ni ma na hauta da faɗa ba za ta gane ba ta fahimce ni ba ni ma ba zan fahimce ta ba amma in ka kwantar da hankalinka sai ka fahimci me ina me shi ya dosa da ka idan ya gama idan mai son ya ji ne daga gare ka in ya gama ka ce mishi to ai sai ki ji kuma na wasan that is my own side kenan of the story to wasu ya ce to ya me ya faru sai ka baɗa musu a cikin kwanciyar hankali Allah sarki to ki haƙuri rashin fahimta ne kin ga kin fahimtar da ita za ta fahimtar da mutane miliyan because baki san inda aka zauna aka yi magana ba ita ce kuma za ta iya komawa ta ce ai abin nan rashin fahimta ne gashi gashi gashi amma in kika zage ta a ta ce a gaskiya ne tun da ma tsaya ta mun ma ta mun uzuri ba da na hauta da faɗa to a irin wannan idan baka kai zuciyanka nesa ba duk fushinka duk mai ɗinka dole ka zama mai haƙuri tunda harka ne na jama'a kake yi wani abin da ya ji shi yake aiki da shi kuma wani abin sai ka bar ma Allah idan mutum ma ya ki fahimtar ka domin ba za ka iya bin duk duniyan nan ka sanar da su cewa kai ke da gaskiya ba amma a sannu a hankali lokaci zai bayani domin akwai brodan mahaifina da ya taba ce min ya ce we keep asking question why why me yasa me yasa Allah ba zai sako ya ce mana ga dalili ba amma idan muka yi haƙuri lokaci zai fayyace abin saboda haka mu zama masu haƙuri to ni a wajensa na koyi wannan To daga ƙarshe na san masu ƙaunar ki za su so su san koyaushe za ki aure me za ki ce masu? <laughs> Allah bai iko, in san shi aure gaban mutuwa ne. Mm. Idan ya zo babu mai hana shi. To ina fata Allah Ubangiji ya mini zaɓi mafi alheri kuma ina fata su masoya na su ma su min addu'a Allah Ubangiji ya min zaɓi mafi alheri. To malama hawa wani irin mutum zaki so ki aura a rayuwarki yanzu? <laughs> Baka da yadda zaka ce irin namiji kaza ne amma daga ran da ya zo idan zaɓin Allah ne zai shiga maka rai kuma zai kwanta maka a rai so addu'ar kenan Allah ya bada zaɓi. Baki da matsala ko da dogo ne ko ɗan gajere ko ɗan dumaduma haka? <laughs> Na bar ma Allah zaɓi. wannan haka yake zaben Allah ya fi zaben mutum Allah ya maki zaben alkhairi jama'a masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da malama hawa maina a nan kuma za mu yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin babbar bakwata mu malama hawa maina da miss julie gresham da ta taya na haɗa shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Marama Maryam da baƙwata mun zo ga ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Ni mai magana sani da akin gari ina ba da na ga General Buhari da Allah gononin gari sun kace ba su iya biyan albashi ya kamata a sauke su duka a naɗa kantomomi kuma in za a naɗa naɗa sojoji fa Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin Garbatere kamar kuma ta tara ba tare da Najeriya dangane da ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ka a yankin Niger Delta domin share da gwalon da man fetur ya fata hakika abu ne mai kyau muna kuma da fatan wannan aiki da ya zama alheri ga yankin da ma kasa baki daya Allah ya bawa shugaban kasa Buhari ikon yi wa talakawa adalci a kasa baki daya na gode mai ma. Adamu ra'ayi na shi ne batun yan neja sun ta masu tafa bututu masu tafa bututu na kamata a ɗauki mataki a kansu ko a kira su ko su kuma a musu wuta kawai in ba za su miƙe kai ba ko ya kamata ko shugaban gaba ya ɗauki mataki kawai don ya musu da sanyi wayan nan ko lalata kuma ya kamata su yi kokari su tona mana na. Assalamu alaikum sunana uh, Malam Baba Fatiskan jihar Yobe, Najeriya. Sakona da nake so na bayar shi ne wato wayannan matsaloli da ta ce fama da su ya kamata shugaban ƙasa ya nemi dattawan ƙasa musamman tsofaffin manyan jami'an gwamnati da tsofaffin shugabanni da masana da malamai da kowa da kowa dai a tare a ba da shawara a ina ya kamata a samu mafita ne domin an ce hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka kuma in su suna zargin shugaban ƙasa da cewa bai cika ɗaukan shawara ba to don haka ne shawara ta ina ba shawara da ya nemi dattawan ƙasa a zauna a samu ƙasan nan mafita da fatan zai amsa wannan kila na To Allah yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar ISIS uh, ke yada jijiyoyinta a sassa da suka hada da kudu maso gabashin Asiya da wasu sassan Rasha da kuma Afirka kamar da rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekara-shekara ya bayyana. rahoton ya ci gaba da cewa yayin da kungiya kamar alkai kungiyoyi kamar alkaida da boko haram da alshabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta harkoki isis tana ci gaba da zama babbar barazana duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa da kuma karfi a siriya da kuma ƙasashen ƙasar iraki a sudan ta kudu shugaba salva kiir da mataimakin shugaban kasa na farko kuma tsohon madugun yan tawa rick machar da kuma mataimakin shugaban kasa james wani igga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan sauran batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar sulhu da suka amince da ita mukaddashin sakatare a kwamitin kasar mai kula da yada labarai william ezekiel ya ce shugabannin uku sun tattauna kan batutuwan kwance damara a juba a babban birnin kasar da kuma wasu batutuwa muhimmai Mrs. Hillary Clinton wacce take kan gaba a takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ta kira abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump da cewa bai cancanci zama shugaban Amurka ba kuma mutum ne da ke al'amuran sake cike da hadari ta faɗi hakan ne a wani jawabi kan harkokin waje mai tsanani da ta gabatar jiya Alhamis a birnin San Diego na jihar California. ba shi da kan gado bai dace da rike mukamin da yake bukatar ilimi da natsuwa aiki da ke tattare da matukar nauyi in ji madam clinton wannan ba mutum ba ne da za a dankawa amanar makamai na nukiliya ba to madalla yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa ahmad kwa da kowa na sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya gabatarwa sai cuba hiro diodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci john ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku.